mu na pdp honorable jami'in sango tsohon minista jiya ya tashi muna kan shirye-shirye maganan convention da za mu yi a national na pdp ya tashi war haka ya bar ofis ya gama meeting da sauran jama'a ofis ya jira kuta domin ya ci gaba da shirye-shiryen convention sai aka tare shi a hanya daidai ta jere a hanyar abuja a kaduna jihar kaduna sai mutane suka tare shi wayansu sun zo da bindigogi suka tare shi an tafi da shi inda ba mu sani ba to har yanzu muna ta bincike muna ta bincike sun bar waya guda daya na yaronsa a cikin mota daga wannan wayan ne yan sanda sun je sun zuba motan ba kowa a ciki da suka samu waya a ciki dalilin da ya sa muka sani kenan yanzu motan na hannun yan sanda a jere local government A shi kaɗai sukan tashi ko kuma tare da waɗansu? Yana tare da wani babban kalda na jam'iyyar PDP a Plato shi wato Chief Magni, Emmanuel Magni, da Odile su mutane biyar ne a mota. Kuma dukan su aka tafi da su. To ya zuwa yanzu kunya samun bayanan inda suke? Sun yi waya wai suna neman miliyon dari. To yanzu. Abin muke ciki kenan. Mm, to me ta yi kenan? To yanzu muna kira ga jam'iyyar tsoro duk buwar da mun sa musu duk kwamishinan na yan sanda na kaduna da na plato suna kan haɗin kai yanzu su gani sun su gani an kuɗo daga hannun wayan miyagu.